gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. ku masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za a kuma kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma biyu ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan cututtukan kyanda da hangum. lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyar ta rasu domin da kyandan ya zo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai. kwayoyin cututtukan kyanda da hangum suna da matukar illa ga yara da ma manya kuma tana da saukin ɗauka da saurin yaduwa kuma har yanzu babban matsala ce a duniya baki ɗaya. Shi yasa a yau za mu gayyato likita ya yi mana ƙarin bayani akan waɗannan cututtuka. Ku kanku masu sauraro za mu ba ku dama domin ku yi kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma yanzu bari mu fara da jin ansoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce me kuka sani game da cututtukan kyanda da hangum ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Yunusa Tanko Bani in baka inda ya ce shirin yau da gobe da fatan za ku gayyato mana ƙwararren likita wanda zai mana bayani akan wannan cuta filla-filla mu tashi lafiya. Sai amsa ta gaba ta fito daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Salisu mai shinkafa Songs tare da Umar Gambaki. Dukkansu inda suka ce salam yau da gobe hakika cutar kyanda da hangun cuta ce da ke yawan kama yara matasa sai dai mu ce Allah ya kare mu amin. To sai kuma amsa daga wurin injiniya Isa Sadam Allero daga jihar Kebbi. Shi kuma ya ce mana hakika cutar kyanda da hangum cuta ce da ke yawan kama yara Allah ya sa mu dace. Sai daga Sani Baba Wuro na Fada Gombe inda ya ce salam filin yau da gobe cutar kyanda da hangun miyagun cututtuka ne masu lalata fatar jiki Allah ya raba mu da su amin. To sai kuma Sa'idu Sabo Ayyo Shi kuma ya ce mana, Salam abinda ake nufi da cutar kyanda cuta ce da ke kama mutane a lokacin zafi, amma ita kuma cutar hangu ban san yanayin wannan cuta ba. Sai dai zan saurari masana harkar lafiya da za ku yi hira da su domin sanin yanayin ita cutar. Sai Sani mai lange-lange ya wuri, inda ya ce a iya sani na dai ciwon kyanda na zuwa ne da kuraje, shi kuma ciwon hangun yana karkata da mummikiri. To sai kuma amsar Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya, shi kuma ya ce salam filin yau da gobe. Hakika cututtukan kyanda da hangu cututtuka da suka fi kama yara ƙanana ne kuma a lokutan zafi. Allah dai ya mana tsari da wannan cuta amin. Sai daga Ibrahim Lara gabta. kkm daga jihar jigawa inda ya ce yau da gobe allah ya mana maganin kowane irin cuta a duniya baki daya na gode ku tashi lafiya to sai kuma amsar fatima abubakar ayuba mahangi ita kuma ta ce ni dai kam na san kyanda domin ya yi sanadiyar rashin kafar kane a wurina allah ya mana tsari da ita to amin fatima sai daga adamu muhammad mai nasara nasarawa da mansur baba wuro na fada inda suka ce munanan cututtuka ne masu haɗarin gaske da ya kamata mutum ya rika taka tsantsan da su. To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar ɗan zango shi kuma ya ce To, cutar kyanda da hangu mun santa da saurin kisa. Sai Yusuf Liman Sansan, inda ya ce yau da gobe kyanda mugun ciwo ne, Allah ya kare yaranmu daga ita. To sai kuma Sanusi Ishaq Adam Tiwada, shi kuma ya ce yau da gobe muna dab da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani game da waɗannan cututtuka. Sai Lawali Manchester Kamba, inda ya ce to ciwon hangun yayi kama da ciwon daji, irin mai kumbura fuska da kuma maƙoga. dogaro ya fi kama ƙananan yara ita kuma kyanda ta fi kama ƙananan yara allah ya sa mu dace amin to sai kuma amsar ado salati goma ga annabi rijau shi kuma ya ce yau da gobe ai har in mutu ba zan taɓa manta da illar da cutar kyanda ta yi mini ba domin ita ce ta zama silar rasuwar wani ɗan uwana ya allah ka kawar mana da cutar kyanda kamar yadda ka kawar mana da cutar kurkunu a doron ƙasa Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun daga birnin Tudu, inda ya ce e eh, kyanda wata cuta ce da ke yawan faruwa lokacin zafi. Alamominta sun hada da fesowar kuraje a jikin majiyaci, da zafin jiki da jan ido, bata cika samun mutum fiye da sau ɗaya ba. Cutar hangun kuma bani da masaniya a kanta. amma ina jin sunanta a don haka zan dakatar da komai nawa da karfe hudu da rabi don samun ilimi akan waɗannan cututtuka. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar domin jin ta bakin jama'a akan waɗannan cututtukan. sunana Adamu Suleiman Jakusko. Eh to kamar dai shi na a kyanda na sani saboda mukan kai yara asibiti kuma ana yi musu kuma sukan biyo ma mutane har gidajensu ana yi musu wa'annan rigakafin. Amma kamar shi wancan na hangun ni ban ma taɓa tunanin ana yin rigakafin shi ba. Sabila da ko kwanakin baya haka da ya wuce akwai dan wani makoci na da ya samu wannan matsala na hangun din. To amma dai muka kai shi dai kemis nan kusa da mu sai suka bashi wasu magunguna kuma da ya sha cikin yardan Allah Allah ya sa ya samu lafiya amma ni ban taba sanin ma ana yin rigakafin hangun ba to a matsayin ku na iyaye ya dace idan yaro ba shi da lafiya a kai shi kemis eh to ai kemis dama kaman wajen shan magani ne kaman mataki ne na farko idan yaro ba yi da lafiya daga farko zaka kai shi kemis watakila in ya duba ya gani zai iya ce maka a to me yake damun shi da sauransu don idan ka je akwai dan abun da za su dan da mutane da sauransu kuma za su gaya maka za su baka shawara idan na bada magani ne za su iya ce maka to ga paracetamol ko kuma ga wani magani ka fara sha tukun daga nan idan baka samu lafiya ba za su ce maka ka je asibiti to akwai cutar da ake kira rubella wa wasu sukan kira ta wai kyandar mutanen germany wato a turanci german measles ka san ita wannan cutar a gaskiya ban san ta ba sunana halima abdurrauf kin san rigakafin kyanda hangum da kuma rubella wacce a turanci ake kira da mmr vaccine eh na san shi kwarai amma sai sabida ba yara gare na ba zan iya cewa ga amfanin su sosai ba sabida dai an san komai idan aka yi rigakafi ya fi mahimmanci amma dai rigakafin ba wai na san shi sosai ba ne sabida ban da yara. To wani jan hankali zaki akan ma mahimmancin rigakafi? Rigakafi kowa ya sani abu ne da ke da mahimmancin gaske sabida idan aka yi rigakafi musamman wa yara zai hana su kamuwa da cututtuka masu saurin yaduwa misali sai kiga an haifi yaro idan ba a mishi rigakafin da ya kama. kamata ba tun daga aka haife shi wadda ake yi daga suna wata ɗaya zuwa shekara ɗaya da wata shida ko zuwa biyu sai ki ga yaran suna yawan ciwo saboda ba su yi rigakafin waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa ba to akwai mahimmanci saboda zai kawar da abubuwa da dama cututtuka da dama a sunana hajiya rabi kin san rigakafin kyanda hangum da kuma rubella wanda a turanci ake kiranta mmr vaccine sosai na san su saboda an ma yara na dama shin kina bari a yi wa ƴaƴanki rigakafi ne ko kuma sai da kika nemi masaniya akan wannan rigakafin a'a ban nemi masaniya ba amma dai na sani saboda an haifi yara a gabana kuma na gani kuma na shaida kuma nima da na zo ton ina ya zo nima na ce to ya kamata a ma yara na saboda lafiyarsu saboda shi wannan rigakafi is very very important kai ma yaro a iya ilimin ka da kuma iya sanin ka da kuma ganin yanda ya faru da wasu na'am to kin taba ganin yaran da cutar riken da ta kama su ko ta musu wani wani illa gaskiya na gani kuma ban ji da daɗi ba saboda su sun sha wahala kuma duk barin aje a yi rigakafin ne ya kawo haka wani jan hankali zaki wa yan uwa mata domin ganin suna yadda don ba kowa ba ne yake da wannan kiga ya yadda ko kuma wani lokacin tun da rigakafin yara sai kiga an fara daga wata shida ko sati nawa sai kiga an gaji an daina zuwa wani jan hankali zaki wa mata a halin gaskiya zan ja hankalin mata waɗanda ba sa yin rigakafin nan su je su wasu kuma rashin ilimi ne kuma kuma ya kamata kaman masu kiwon lafiya din ya zamana suna zuwa kamar suna kokari ba ba sa kokari ba suna bi gida gida wasu suna boye ƴaƴansu wasu suna cewa ba su da yara to yana da kyau iyaye su san muhimmancin wannan rigakafi saboda idan har kai saki ba a maɗanka ba to babban illa ce a gare ka abinda zaka kashe sai ka kashe ninkin ba ninkin in ma har an samu kan cuta eh, na Zainab Muhammad Bunano shin kin san rigakafi tallafin nan da ake cewa mmr eh kwarai da gaske na san shi kuma na san amfanin sa dan ina yi wa yara na eh, wannan rigakafi domin akwai lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyar ta rasu domin da kyandan ya zo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai so shine ma sanadiyan mutuwanta to baya ga haka sai yarana na baya kawai ina kokari kowane irin rigakafi da ya kama a yi wa yara ina yin shi gaskiya yana da matukan amfani tun da kin rasa yarinya ma sakamakon rashin yin rigakafin akwai wani dan wayar da kai da kike yin wa yan uwa mata domin ganin cewa sun bari an yi ma yaran su allurar rigakafi musamman ma na kyanda da wato hangum da kuma rubella kwarai da gaske a koda yaushe musamman ma yanda tun da ya same ni musamman masu haihuwan fari wanda suke karkara kuma da wanda suke cikin gari to nakan wayar musu da kai da cewa akwai wani cututtuka da yake koma a yake zuwa ya samu yara daga baya don haka su kokari su eh, rigakafin ba wai zai hana ba ne amma in cutan za ta zo za ta zo da sauki kuma za a samu hanzarin magance ta amma idan cutan ba ta samu rigakafi ba to tana yin illa wa yara don gaskiya yawanci kamar masu haihuwan fari su ne suka samu suke da irin wannan sakacin amma kamar wanda ta saba haihuwa ta san ka'idodin kuma tana bin shi yadda ya kamata domin nima illa illan da ya mun a kan haihuwan fari ne amma daga baya da na zo na samu wayon kai na ci moriyan abun sosai saboda haka a da din ma kuma akwai karancin wayar da kai din kuma da sha'ani na yaranta amma idan har aka tsaya aka wayar da kai aka nuna musu ga illansa kuma ga amfanin eh, ga illan rashin yin rigakafi din sannan kuma ga amfaninsa so gaskiya kowa ba wanda zai haifi da ya ce yana so ya bar shi dan ya zo ya wahala ko kuma ciwo ta kama dan ya zo ma ya rasa shi gaskiya don haka wannan rigakafi yana A taimakawa sosai wa iyaye. Sunana Isha Ibrahim Ganyama, eh ina da masaniya akan cututtukan amma da ita rubella ban ma san ta ba. Sai da ita measles da hangum na san su. Eh muna bari a yi musu. Muna kai su immunization tun suna yara. Ita measles a wata tara kamar ake yin immunization ɗinta. So da an musu yaran da muke da su. Ita rigakafin amfaninta tana karya kwayoyin cutar. So in aka yi rigakafin ko da ana yi a lokacin a cikin gari bai zama lallai yaro ya iya zama infected affected ba kuma sannan bai zama lallai in yayin ba ma zai iya yi amma kuma ba za ta zama severe kamar yadda sauran yaran da ba a rigakafi suke yi ba in sun samu cutar. Suna na Hanifa Muhammad. Eh ina da masaniya akan measles da kawai amma ni ban san ana yi wa hangon rigakafi ba. Da shi da rubella ban san ma su ana musu rigakafi ba a tunani na kawai dai na kyanda ne ni ban yi sani ana yi wa hangon wani rigakafi ba gaskiya ban ma san me ma'anar shi rubella din ba. Ni dai ana kai su asibiti tunda ana yi musu da jarirai akwai wanda ake musu musu a hannu da cinya na san ana yi musu Sana biki za Aliyu Sango. To ina dai da masaniya akan rigakafi na cutar kyanda da kuma shi kan shi hangumna amma ba ni da masaniya akan rigakafin cutar rubela amma taɓa jin sunan ta ba. Yawanci dai akan kai su amma wasu iyayen kuma ba su cika kai 'ya'yansu ba. Ya danganta da da wayarwa da jama'a da ake kai akan wa'annan cututtuka. Idan mutane sun samu sani kuma sun samu wayewa akan wannan cututtuka za ka ga suna rage-rage wajen kai 'ya'yansu asibiti akan a musu wannan rigakafi to akan samu illoli da dama gaskiya saboda shi yaro ko in ce yara 'ya'yan kulawa ne sosai to matukar ba a samu an kula da lafiyarsu ba da da tsaftarsu da su to dole za a samu illoli da yawa ita kyanda kan haifar da illoli kaga wani lokaci a ce ta ki fitowa ta koma ciki ta yi waye yaro har yakan rasa ran shi da sauransu wani kuma za ka ga dalilin wannan ya bata mishi fuska har ya kai ga girman shi wannan wannan abun bai fita ba duk zaka ga akwai illoli wani ta kama mishi ido zaka ga ya samu matsalar rashin gani duk illoli ne wannan da yawa da suke haifarwa yara ta dalilin kyanda shi kuma kamar hangum din nan wani lokacin kaman akan ɗauke shi wajen rashin tsaftace ko kofin da zaka ba yaron ka ruwa ko kuma wani infection da ya taɓa yara to amma dai gaskiya yin rigakafi wa yara yana da matukar muhimmanci eh, ina da masaniya kan rigakafin kyanda da kuma hangu amma ba ni da masaniya kan tayar rubella sabida kusan ce yawancin yankin nan babban dai abin da ya fi damun mu kenan munan najeriya ko ce arewacin najeriya inda muke eh mafi yawanci muna kaiwa wasu kuma ba sa kaiwa amma wayanda suka fi kaiwa sun fi yawa a dai wannan yankin namu don mafi yawanci wayanda ba a kai su rigakafin su ne sukan sanar da mu ma cutar ita kan tanda a ce su ma sun samu rigakafin ba lalle bane cutar ta fito da har za mu santa ma mu a gari wayanda suke kai 'ya'yansu rigakafin mafi yawanci za ga 'yansu ba sa kamuwa da wannan cutar kuma cuta ce wadda idan yaro ya kamu da ita wani lokacin haifar da ake yi da shi saboda takan kai yaro ga halaka takan gurguntar da yaro takan nakasantar da shi wani lokacin yaro har ya iya ya daina magana wani lokacin yaro ka gan shi harshensa ya karye sa ba ta fita wani ma ya daina ji kwata-kwata daga wannan rashin rigakafin na kyanda shi kuma hangun wani lokacin za ga hangun ya fito a jikin yaro wani lokacin sai ka ga ya zama tibi. tarin faka kenan idan hangun ya fito yaran aka je aka yi test a asibiti sai ga an ga cewa yana da wannan tarin fa Allah dai shi ke warakar da yara kuma shi ke kariyarsa amma shi rigakafin yana da mahimmanci ga jikin yaran mu gabaki da sunana wasil muhammad abubakar gaskiya ni ba ma ni da wani masani akan wata rigakafin wani cutar kyanda ko wani abu ne to da ya shafi mata ni na namiji na zan wani da tun da kula da lafiyar yara ai yana wajen mata ni na koyon an tambaye ka za a je ne kawai ka bada kullum ba tambaye ni ka ba shikenan ba me ya dame ni ina ganin mutane dai zan je kai an ce wannan ko zan ga mutum wani haɓa shi taku mura an ce hangum ni ni wani wasu yin tunanin ma ko naushin shi akai yayin da wani ma wani na gan shi zaka ga an ce wani aikin dace ta mai da shi gurgu ko ta rufe mishi ido da waye zan je ana fada amma tun da ban taɓa gani wani kusa da ni wannan abin ya same shi wani kawai na dawa abin kawai dai kawai dai gashi nan kamar labari ita eh amma da gaskiya da ganzi na tunani ya kamata wata abu ne mai kyau tunda ga ana ta magana akan shi kuma ga wancan misalan da na gani daga yanzu zan zamto mutum mai kai yara na ana musu rigakafin da su duken ya da hangum har da ma shi rubelan ma duk da ma ban taba jin shi ba sai yanzu. jama'a yanzu kuma muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako da ke nan Amurka. Barkanka da shigowa wannan zauren namu kuma wannan satin likita. Yau to madai. yau likita muna tattaunawa akan MMR vaccine wato mumps, measles, mumps and rubella wanda a hausance zan kira shi kyanda, hangum da kuma za mu ce kyandan 'yan ƙasar germany ƙyandan <laughs> turawa to wani irin bayani za ka iya mana akan cututtukan da kuma mahimmancin rigakafin shi Eto, eh, a farko dai ita cutar za mu fara da cutar ita measles cuta ce wacce take tana da matakar hatsari kuma tana tana samuwa a cikin mutane da yawa kuma tana da saurin yaduwa tana kashe mutane bila adadin akwai garuruwan da suka yi yaƙe ta suka yi kokarin ba da allurar rigakafi kuma su ya kasance an rage saboda samuwar allurar rigakafi mutane da suke mutuwa da kamuwa da cutar sun ragu sosai ita cutar ita ce measles ana kamuwa da ita ne ta hanyar wani yaro ko kuma wani mai cutar ko yaro ko babba ya kamu da cutar ya yi tari ko ya yi attishawa ko kuma watakila wani bangare na majina ya zubar a ƙasa eh, wani ya taba ya saka shi ma a hancinsa ko a wani wannan ɗin shi misali a hancinsa ko wani abu bai sani ba sai mutum ya kama da wannan cutar so waɗannan gaskiya su ne hanyoyin kamuwa da cutar kuma tana da saukin yaduwa dan kamar idan mutum ba a masa allurar rigakafi ba yaro ba a masa allurar rigakafi ba idan da akwai mai cutar idan yara a cikin yara goma watakila da za ka samu guda tara gaba ɗaya da sun kama da cutar saboda ba su da allurar rigakafi saboda haka allurar rigakafin tana da muhimmanci. Ah, muna jin ka. alamunta kuma shine zazzabi ne yake farawa da kuma kaman ah, kuraje a baki da kuraje a jiki sassan jiki duka waɗannan alamunta ne da suke nuna sannan kuma da ciwon ido da kuma kamar mura da tari da sauransu duka waɗannan alamunta ne ba abu wani magani guda ɗaya da zaka ce wannan maganin rubella ne ko kwamin maganin kai kyanda ne sai dai idan mutum ya kama a je asibiti a duba a babbashi wasu magunguna da vitamin a da sauransu hanyar kare ta kuma mafi girma shi ne a dage kan hanyar a kan yin rigakafin cutar wato rigakafin allura mm, kenan da aka yi allura rigakafi kwarai da gaske ita kuma cutar mumps ita kuma ita na ita ma kusan hanyar yaduwar ta ɗaya ne amma ita bambancin ta shine tana kama gaman haɓar wuraren haɓar mutum abinda ya kira salivary gland su ne abubuwan da suke musamman parotid gland abubuwan da suke hada yawo so wannan abubuwan za ka ga fuskan mutum ta kumbura gefen fuskar fuskarsa ka haɓa shi ta kumbura so shi ta kenan sannan kuma takan dan taɓa 'ya'yan maraina wani zubin hatta kai ga watakila mutum ya musamman maza su rasa eh, ba za su iya haihuwa ba da sauransu sai kuma ita cutar rubella yawanci gaskiya a cikin garuruwan turawa ta faruwa ita ma dai kamar. wannan ɗin take za ki ga tana akwai zazzabi din akwai kuma kuraje a jiki da sauransu. Wato akwai bambanci kenan tsakanin shi measles da kuma rubella wato kyanda da muka sani da kuma kyandan eh. turawa akwai bambanci. Eh. gaskiya akwai bambanci saboda ai ita wannan an fi samun ta a garuruwan turawa da wahala ka ganta a garuruwan ana samun ta a garuruwan da irin misali amma da wahala ganta a garuruwan afirka an fi samun ta irin garuruwan turawa amma bambancin su zaki ga ba wani wannan bane ba shi ma dai da akwai zazzabi din akwai ciwon ah, makogaro maybe da tari din da kuma su ma ah, ainihin ah, me ake ce mashi ne kuraje a jiki Mm. To likita ina kuma so in tambaye ka shin akwai shekarun da idan mutum ya wuce ba zai iya ɗaukan alluran rigakafin ba? A'a saboda ai ko da yaushe mutum zai iya kamuwa da cutar misali yara da manya kowa zai iya kamuwa da cutar idan ba a yi masa allurar rigakafi ba kuma cutar ta fi illa ga waɗanda suke misali yan ƙasa da shekara biyar da mm. kuma waɗanda suke sun wuce shekara talatin idan ta kama su ta ne masu babbar illa waɗannan mutanen kamar yadda mu mutane yawanci muke tsammani kamar cutar yara ce amma waɗanda ba a yi masa allurar rigakafi ba sun suna yara kuma ba su da wani miniti to su ma suna da wannan da za su iya kamuwa da cutar. To likita yanzu mun samu kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Da wa muke magana? Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da wa muke magana? To alhamdulillah kuna tare da Garba Sale ne likitan rediyo daga garin Bundo man jihar Nasarawa. To Malam Garba ga likita nan, menene tambayar ka? To madalla to ina yi wa likita fatan alheri. Na gode. To Madalla, to a nan tambayar da nake so in yi wa likita shine mu nan gaskiya ba shakka yanayin zafi yakan kawo ainihin ciwon kyanda shine ake kira bakon doro a Hausa ko? Eh, yanzu na ga kamar haka ne. Yawwa to eh to na biyu kuma ciwon hangum din nan da mafi yawa yana daga jikin wuya ne zuwa zuwa kai yake fita. To don Allah shin likita ya za mu yi mu samu ainihin rigakafi na farko don karewa daga neman ainihin magani a wannan cutar. don mafi yawa yakan kama yara ne kwarai da gaske akwai wani mataki da za mu dauka na rigakafi na gida kafin a je asibiti na gode Allah ya saka muku da alheri da fatan za a tashi lafiya yara idan aka dauki nauyin aka yi musu allurar daga kafi tun suna yara yawanci ana ba da shawarar a fara allurar daga kafin daga wata shida wani zuwa su garuruwan kuma za wasu kasashen kuma daga wata tara ne wasu daga wata goma sha biyu ah, so idan ah, aka yi wannan allurar daga kafin ta farko za a kara yin ta biyu kamar bayan wata ɗaya bayan an yi ta farko to wannan shine sahihiyar hanyar kare kai daga wannan cutar domin gidan ta riga ta faru lalle kokari za a kai yaro asibiti da wuri saboda a san magungunan da za a bashi lokacin da yake gida a yi kokari ashi ya sha ruwa sosai ya kare shi daga sauran da su iya yi masa cuta ko cin abu mara kyau da sauransu amma dai shi asibiti shi muhimmanci. To likita ga kiranan na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger. salamu alaikum o to kaman kira daga naija ya tsinke to masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga wani kira nan daga kano wa muke da shi daga kano Sunan Isa Adam ne daga karamar kuma cin wara jihar Kano. to madalla likita na sauraron ka me tambayan ka ga likita yawa tambaya na shi ne yawanci wannan kyan ana yin rigakafi amma wani lokacin kuma yakan kara kama yara daga baya ko me yake haddasa haka eh ai allurar rigakafin su biyu ya kamata a akwai wasu yara waɗanda idan an yi musu allurar rigakafi ta farko za su iya kamuwa da cutar duk da an yi na farko amma idan aka yi na biyun na biyun mafi yawanci idan an yi kusan dukkan waɗanda suka yi samu aka yi musu biyu ba za su kamu da wannan cutar ba. to da fatan wannan ya ansa tambayan wanda ya kira mu daga kano to ga wani waya kuma na shigowa daga bauchi wa muke da shi daga jihar bauchi kuna magana da injiniya Samboci. To, Malam injiniya muna jin ka ga ka ga likita menene tambayar ka? Yawwa, tambaya na shi ne ina da yara guda biyu wayanda sun shekara kuma ah, ban samu na ji musu wannan rigakafin ba. Yanzu ina da halin da zan je a musu rigakafin ko Eh, a sosai mako ya kamata lallai ka kai sa masa kafin ba a babu babu makara a cikin wannan ko kai ma misali idan ka bincika ka ga ba a maka allurar kafin ba za ka iya zuwa a maka to likita mun samu wani kira daga jihar Jos salamu alaikum da muke magana da wa muke magana to mun rasa wanda ya kira daga jihar Jos likita ni tambaya a nan ita ce idan kamar aka yi wa yaro allurar rigakafi kamar sau biyu ta isa ko kwa akwai lokaci da ya kamata ko duk shekara biyu ne ko ɗaya da ya kamata a dinga yin ta a gaskiya in dai aka yi wannan sau biyun duka mafiya yawanci mutum zai samu ah, cikakken kariya daga cutar ba a buƙatar ta uku bincike da nuna cewa yin ta uku yana da mahimmanci ba kuma bincike ya nuna cewa idan mutum ya samu wannan garkuwar ta jiki yawanci har tsawon rayuwar shi zai ci gaba da samun wannan garkuwar. To ga wani waya nan daga Katsina ina gade shi ne mu na karshe a yau. Wa muke da shi daga jihar Katsina? Kowar me daga nan cikin garin Katsina. To likita na jin ka. Tambaya ta hello muna jin ka yana idan in lokacin zafi ya zo to tana abin ganin tana sake karuwa ne likita ina ga yana so ya ce idan lokacin zafi ya zo shi cutar tana daɗa bazuwa a wannan lokacin ne ko ko a koda yaushe ai ko da yaushe cutar za ta iya yaduwa kawai abin da yake danganta shine yaya yanayin rayuwar mutane take idan ana cakuduwa a lokaci mai yawa musamman kin ga lokacin zafi din ko sanyi haka za ki ga irin wannan idan ana cakuduwa a wuri daya zai janyo ah, adadin yawan masu cutar ya karu to likita sannan ni ina da wani tambaya guda daya akwai illolin daban-daban ne idan cutan ya kama yara ko in ya kama manya ko illar eh, ya ce eh ai kamar yadda na faɗa na ce a kowanne illolin iri ɗaya ne amma kuma misali kamar waɗanda suke kasa da shekara biyar illar ta fi yawa a kansu sun fi samun kamar long term complications ah, sai kuma kamar waɗanda suke manya sosai za ga su ma idan ta kama su da karfi take kama su sosai. Mm. To mun gode kwarai da gaske likita lokaci ya yi yanzu da mai sallama da masu sauraro sai kuma idan mun sake gayyato ka mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Bonsa Tufa da injiniyan mu na yau Mr. Peter Handley tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.